assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau takwas ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya. wanda ya daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'id fi tahsilil ilmin nafi' yau za mu tashi ɗari da da hamsin takwas daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim fa'ida ta biyu ya kamata ga mutum ya kiyaye ya lura da abin da yake haddacewa kuma ya rinka bujiro da duka bi ma'ana ya rinka tsayawa ya dandaki hadda ya tabbatar haddan ya zauna ga baki ɗaya. duk sanda wani tsawon lokaci ya wuce ya dawo tun daga farko na harshen shi ya karanta tun daga farko ya kai zuwa ga inda ya tsaya da nan ne mutum zai gane cewa lallai ya yi mai ya haddace kuma ya aikata haka wala ya faru zalika faɗa na kullama da mudda wa ya faru zalika kuma ya aikata haka فقد كان بعض العلماء Iza allama insan mas'ala min al-ilm hakika ya kasance wasu sashen malamai idan ya karantar da wani mutum wata mas'ala na ilimi to sai ya tambayi wannan ɗalibin bayan wani tsawon lokaci cewa na karantar da kai kaza to ina so yanzu ka maimaita min karatun da bayanin sa. idan ya samu cewa ɗalibin ya haddace to zai gane cewa lalle ɗalibin mai son ilimi ne kasa akwai ɗalibin da kullum yana zuwa majalisi amma baya son ilimi kullum yana zuwa majalisi yaya za a yi a gane cewa bai son ilimi shi ne idan ka karantar da shi kana gama karantar da shi haka kawai in ya ta kawai sai kulle shi ke sai kuma gobe gobe an karantar da shi sai ya rufe amma ka kullum sai ya zo kullum sai ya zo amma baya tsayawa ya yi nazarin abin da karanta da shi ya duba ko akwai wasu kalmomi da bai gane ba ko kuma akwai wani ma'ana bai bukatar ƙarin bayani ba ruwan shi an gane wannan to da zarar malami ya da ɗalibi ya ga irin wa'annan ɗaliban ne wanda kullum suna zuwa majalisi amma ba sa lura da abin da ake koya musu ba sa yin nazari to a lokacin zai gane wannan ɗalibi ba mai son ilimi ba ne mai san halittar majalisi ne amma baya son ilimi zai yiwu kullum bai yana zuwa amma bai son ilimi kuma to bai sake zuwa ya ɓata wa kansu lokaci ko yaya dan a ƙa'ida ya kamata duk abin da koya ma kada ka bari ka bar wannan majalisi ba ka gane ba in baka gane ba ka tsaya ka yi tambayan abin da baka gane ba har ya zama to malami ya ma bayani domin ka je gida ka yi nazari da kyau to wani a inda aka yi karatun a nan yake ake karatun baya gane komai ko baya yin wani kokarin yadda za a iya gane karatun to wannan ba a sanya shi daga cikin ɗaliban ilimi eh fa mala alaiki wa zada wato idan malamin ya fahimci ɗalibin wato bai san ilimi ne sai ya fuskanci ɗalibin ya ƙara mai karatun idan ya ga ɗalibin bai haddace ba sai ɗalibi ya ce masa ya ce na kasance na haddace ɗalibin ya ce aka maka la'ai na haddace ya ba sai ka jarabe ni ba na haddace sai aka mantar da ni ita ko ya ce na rubuta ta sai na matar sai malamin ya kau da kai gare shi ba zai karantar da shi ba fa'ida ta uku al-khabib al-baghdadi Allah ya ke masa rahama ya ce wato ya kamata gare shi kada ya tambayi faƙi ya ambata mai wani abu face tare da shi akwai kubutaccen ɗabi'a wato yana cikin kwanciyar hankali yana da faraga na zuciya baya cikin tashin hankali baya cikin rudewa misali da kuma cikakken fahimta kafin ya ce malam na zo karatu ne to ya zama to yana da ainihin salamatu taba wato ɗabi'a shi lafiya lau bai je gida iyali ta ta da hankali ba ko kuma bai je makaranta ya je makarantar islamiyya dalibai sun ya muzo shi misali yana cikin wannan fushin da tashin hankali jikin shi na rawa da sai zai karatu to kaga irin wannan ba zai gane karatun da kyau ba wani ya bata mishi rai hankalin shi ya tashi ko kuma hankalin shi na tunanin abubuwa da dama yana ta tunani kwakwalwar shi na ta calculation to wannan calculation din zai iya dauke hankalin shi daga riskan abin da malam zai gaya masa an fahimta ko to shine kuma ya zama to yana da cikakken fahimta in malam na bayani hankalin shi na tare da malam kawai yayi shirin ya fahimci karatun ne kawai na'am la'annahu idha hadarahu isa domin idan ya halarci majalisin yana gangadi ko yana cikin tsananin damuwa ko kuma zuciyar ya shagaltu da wani abu ko kuma ya cika da farin ciki ko kuma ya cika da ainihin fushi lam ba zai amshi abin da ya ji ba hmm. an gano wannan ko da malam ya maimaita mai ya karara ba zai gane ba sai dai kawai ce amma ka gane ce na gane na gaba ya ce ba abokan shi wallahi ban ma san abin da malam ya faɗa ba ni dai kawai ga littafi dai a gaba na amma wallahi ban san ma mai malam ke cewa ba ni kawai kada in gaya wa malam ne malam ya mun faɗa kawai yana cikin tashin hankali to da wannan kawai ya zauna gida mana ko kuma ya ce wa malam karatun da na yi wancan lokacin nake son ƙara maimaitawa ba sai an ƙara min yau ba ba shi ba sai kuma can gefe ya ta motsi da baki kuna baya komai eh ya ta motsi da baki mallam ya ce ɗalibin na akwai ƙoƙari bai san cewa yana cikin wani halin damuwa bane da tashin hankali shi ya sanya ya yi wannan abun eh. idan ko ya fahimta wato abin da ya fahimta din ba zai tabbata a cikin zuciyarsa ba ma har sai ya manta da shi ma idan zuciyar shi wato ya gagara daga fahimta zalika eh wannan zai iya zai iya ah, zai iya gayyata malami zuwa ga ainihin harzuka malam zai iya harzuka idan malam ya ga cewa ya karantar da shi ya jarabe shi bai gane komai ba malam zai harzuka sannan shi kuma ɗalibi in ya ga malami yana yawan faɗa zai kosa ma zai ga bai sha'awan karatun kullum na zo sai malam ya mun faɗa ni ban san mai nawa malam ba ka san abin da kai wa malam mana ka ki tsaya kai nazari ha tunda ka ki tsaya kai nazari ka ki tsaya ka sanya hankalinka ga karatu to kaga wato ka san laifin da kai wa malam sai ka gyara eh نعم أصول الحديث الأصول من علم الأصول بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا والمجاز Wato المستعمل إليه ما وضع له وتنبي wanda aka aiwatar da shi fi gairi ma wudi ala ga ainihin wani abin da aka sanya domin sa aka aiwatar da shi ga wani abin da aka sanya domin sa misalin asad ga mutum jarumi kaga asalin asad an sanya shi ne ga mai an sanya asad ne ga dabba ko dabba mai farauta zaki to amma idan aka aro wannan kalma aka ce wa mutum asadu to an yi amfani da wannan kalma ba ga hakika ba an yi amfani da shi ga majaz eh. ya fita da cewa al-lafazul musta'mal to banda al-muhmal lafazin da aka yi watsi da shi ba a amfani da shi a larabci shi lafazi wanda aka yi watsi da shi wato ba a kiran shi haƙiƙa ba a kiran shi maja sun da larabawa ba su amfani da wannan lafazin ya fita da cewan mu ga wani abin da aka sanya domin sa kaga haƙiƙa ya fita tun da haƙiƙa ga abin da aka sanya domin sa ne to shi kuma maja wani sa ai amfani da shi ga wani abin da aka sanya domin sa kaga haƙiƙa ya fita wala yajuzu hamlu lafzi ala majazihi illa bi dalilin sahih baya halatta a ɗauki lafazi akan majaz ɗinsa sai da dalili ingantacci a gane wannan ko asali ana ɗaukan kalma akan menene asali ana ɗaukan kalma ne akan hakika ba majaz ba ba a ɗaukan lafazi akan majaz sai da dalili mai ƙarfi yamna umin iradatul hakika wanda zai yi hani daga nufin hakika sai an samu karina an gani idan babu wannan karina to ya zama to kenan ana wasa da ainihin lugar larabci yawa ya zama kawai ya zama kawai ana fassara shi ne ba tare da wani dalili ba to wannan kuma san rai ne kuskure ne misali a ƙa'idan fassara yana daga cikin abin da ya lalata addini kamar yadda al'allama ibn al ya faɗa a cikin wannan igasul lafan da yake magana akan kasur dagutul dagutul yana magana akan akarya dagutu na majaz ya ce majaz wani dagutu ne wanda sai an karya shi domin mutane da yawa suna amfani da wannan kalma na majaz wajen cimma burinsu na kirkiro wasu abubuwa na bidiyoyi su jingina ma addinin musulunci yan badiliya sun fada cikin wannan halaka da yan da hakika da irin wayannan da kuma irin yan asha'ira da su turudiya da su jahamiya duk wayannan kungiyoyin bid'a wato sun yi amfani da wannan kalma na majaz domin su cimma burinsu na ainihin karkatar da lafuzza daga hakikalin ma'anansa saboda wannan maganar majaz din ba tare da karina ba akwai wanda suka ce babu aljanna babu wuta suka fassara aljanna majazan wuta ma majazan kamar yan ismailiya albadiliya shi'a akwai masu wannan fahimta cewa babu wani wani gida mai suna aljanna wanda wai in mutum ya mutu in ya yi aiki mai kyau zai shiga wannan aljanna babu shi ma'anar aljanna kawai wani jin daɗi ne wanda Allah zai sanya maka a nan gidan duniya idan ka yi biyayya ga imam yau in kana biyayya ga imam Allah zai sanya maka wani farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali in kuma ya zama to kana saba ma imam daga cikin a'imma na shi'a to za ka fuskanci wani irin bakin ciki da damuwa da rashin natsuwa, wannan shine wuta duk inda aka ambaci wuta a cikin Qur'ani ba ana nufin wai wani waje bane gidan ne wanda za a jefa mutane a ciki la da wannan majalis din suka yi inkarin tashin ba tashin kiyama ba hisabi ba azaba duk sun mai tawili hatta sallah sun mai tawili da azumi da zakka an gane ba sa yin azumi ba sa yin zakka in ga sun yi azumi sun yi zakka sun yi ne saboda su iya su ‘yan a Ismailiya suna da ainihin fasarar shi na zahiri da fasarar baɗini. Fasarar zahiri na amawa, fasarar baɗini na ainihin gaba na ne khawas. Kuma yi wannan ko? To irin wannan fika da su da su sufaye ‘yan hakika, duk irin wannan ƙoƙarin ɗaukar lafazi akan majal ba tare da dalili ba, shi ne abin da ya karkatar da su suka hallaka, har da ainihin su a sha'ira. Ko? mun karanta a cikin balagatul wadiha wajen al-ijaz bil hazaf mai balagatul wadiha ya kawo wajen waja a rubuka wal malaku soffan soffa ya ce wannan waja a rubuka ɗin ba zai yi a fassara shi da cewa ubangiji ya zo ba sai dai a fassara shi waja a amurin rabbika al'amarin ubangijinka ne ya zo a gani? to tambayar da aka bayar shi to wani karina ne ya sanya aka juya daga hakika asali a ce ubangiji ya zo to me yasa aka juya aka ce al'amarin ubangiji har ya zama to an ƙara wani abu wanda baya cikin lafazin ka ana buƙatar karina to bai kawo wani karina ya ce karina ce aqaliya wato hankali ba zai yadda ubangiji yana zuwa ba aka ce saboda me wani irin hankali ne ba zai yadda ba hankali irin nashi ko na sauran ko na yan salafiya su su da yan salafiya sun gamsu ubangiji yana zuwa zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba shi kuma hankalin shi ya ce ubangiji baya zuwa to kuma ka'ida ya kamata in zai fassara shi ya ce waja a amur rabbika din nan ya kawo karina in babu karina ya ce ya kasance wannan magana ya zama abasan wasa ya zama wasa kuma ya zama to wato san rai shi da kashi ya faɗa ka a ciki kamar sai gashi kuma ya kawo waje a rabuka a matsayin misali to mutumin da bai takalidi wanda baya bincike nan take za ga ɗan salafiya ne amma zai zo zai fashi wannan fashi kwarbaye yana karantar da mutane ya je yana karantar da balagatul wadi ha ya ce a nan wajen ba a cewa waje a rabuka sai ya ce wa a amur rabbika saboda ya ga wani babban malamin balaga ya faɗi haka bai san cewa malamin balagan wato ya tura aƙida shi ne ta na asha'ira wajen ya yi talla aƙida shi ne da wayau kamar yadda zamakshari a cikin littafin shi alkashaf yake tallan aƙidan shi na mutazilanci a cikin tafsirin babban malamin luga ne ya san luga ya san balaga ya san adab to masu bincike akan wannan fanni in za ka yi project ko wani abu kan wannan to kana neman littafin alkashaf manya-manyan malamai suna buƙatar littafin shi amma kuma garin bukatar littafin in baka iya bukata ba zai bukace ka shi kuma za ka fada cikin aƙidar mutazilanci baka sani ba shi za ka ce in dai kana so ka yi mu'amala da littafin to ka yi shi tare da babban malami wanda ya san aƙida an gane to saboda haka malamai na luga daga cikin jaraba wanda Allah ya mana malaman luga da yawa daga cikin su muftadi ne to saboda haka in har za ka karanci luga ka ringa yi kana tunani kada ka ajiye aƙida ka gefe guda in kai wasa daga karatun luga sai a nemi ka rasa an fahimta to saboda haka almuhim dai ba a ɗaukar lafazi zuwa ga majaz sai da karina mai ƙarfi in babu to ba za a yadda ba misali kamar da aka ce kamar hadisin da ke cewa alhajarul aswad yaminul lahi fi ardihi alhajarul aswad yaminul lahi fi ardihi hajar al-aswad hannun daman Allah ne a doron ƙasa kaga kenan hajar al-aswad shine hannun daman Allah shin zamu duki wannan hadisi ala hakikati ne aw alal majaz akan majaz to me yasa muka dauke shi akan majaz an ce dole sai an samu na. in ba haka sai mu ce mun je mun ga hannun daman Allah da muka je Saudiya mun ga hannun daman Allah saura ɗayan wajen ya billah Eh? to sai a cikin hadisin zaka ce faman safahahu wa qabbalahu fa anna ma safaha Allah wa qabbalahu wanda yayi musafaha da Hajar al-Aswad kuma ya sumbance shi kamar yayi musafaha ne da Allah to shin yaminu lahi ne ke da kaga wanda yayi wanda yayi musafaha da shi ya sumbance shi kamar yayi musafaha ne da Allah kenan ba da Allah yayi musafaha ba kenan wannan hannun kaman hannun daman Allah ne ba wai hannun Allah bane na hakikatan ko kaga wannan karina ne yasa muka fassara shi akan haka yawa da kuma hadisin nan na Abu Hurairah hadisul Qudsi ya bani Adam maritu falam ta'udni Allah ya ce ya kai dan Adam nayi ciwo ban gaida ni ba kaga zahiri an ce al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majal Allah yi ciwo hakikatan nayi ciwo ban gaida ni ba haka Allah ya faɗa shi ma bawa sai abin ya bashi ya firgita wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ah ya za a yi in gaida kai alhali kai ne ubangijin talikai al-istifham huna li ta'ajjub ya za a yi in gaida kai kana ubangijin talikai sai Allah ya ce mai amma alimta bi anna abdi fulana farida ah baka san bawa na wani yayi rashin lafiya ba wa innaka law uttahu law jatani indahu aida da ka gaida shi da ka same ni a wajen zan baka lada kaga nan wajen maritu waye ya ciwo kenan marida abdi ba wai Allah ne ya ciwo bawon Allah ne ya ciwo sai Allah ya nuna kai da mara lafiya kamar ka kai da Allah ne wato an yi wannan ne saboda mubalaga ka ɗauki abin da muhimmanci in dai dan uwanka musulmi da lafiya ka kai da shi yadda ka san ka kai da Allah ne ka san ko mutumin da ya kai da Allah ba karamin to nan an kwadaitar da mu ne akan muhimmancin kai da mara lafiya kaga wannan mun san cewa ba za mu fasara shi akan hakikarin shi ba ko za a fasara shi ne akan majaz man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tuhu alayhi bawa na bai taba kusanta na da wani abu ba wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta mishi sannan wala ya zalu ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu Shin an ce wa ma ka ɗarraba ilayya abdi bi shay'in haɓa ilayya bawa na bai taɓa kusanta na da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare da baka wammi mai maftarar tuba alai ba abin da Allah ya fi so ka wammi farilla to wala ya zaro abdi ya saka rabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na bai gushe ba ba zai gushe ba yana kusanta na da nafil fili har sai na so shi ah, a lokacin da ya yi sallar farin da Allah bai so shi ba eh Allah ya so shi kamar an ce bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da nafila haka yana na so shi Yana lokacin da ya yi farin ba so shi ba kenan an so shi me ma'ana hatta bahu. hatta azida fi hubi. har sai na ƙara san shi kamar ya ayyuhal na amanu aminu billahi da ba ku man da Allah bai? ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tudil kafirin wal munafiqin annabi a ce bai ji tsoron Allah kuma eh ya kara kun fahimci wannan to saboda haka nan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu har sai na ƙara san shi fa iza idan na so shi me zai faru kuntu sam'ahu allazi yasma'u zan kasance jinsa wanda yake ji da shi Allah zai zama shine jinsa wa wa basara allazi yubsiru bi zan zama ganin sa wanda yake gani da shi kaga Allah ya zama jin sa ya zama ganin shi wa yada allati yaftishu biha zan zama hannun sa da yake gamka da ita Allah ya zama hannun shi shikenan bawa ya fara zama Allah sannan wa rijluhu allati yamshi biha zan zama kafan shi wanda yake tafiya da ita haka shikenan kana dajewa da bauta kana zama Allah kana dagewa da bauta kana zama Allah wannan shine mazhaba na yan badiliya daga ciki suna kafa hujja da wannan hadisin cewa mutum in yana so ya zama Allah ya dace da bauta a hankali a hankali nan gaba shi ma zai zama to wato yadda ake freedom kana koyan kanikanci ko kana koyan dinki ai maka freedom to nan gaba kai ma zaka zama free ka fi ƙarfin ka bauta wa kuwa kai ma Allah kanka ne an yayi shi shikenan kuntu sam abun da zai yasmo biyu wa basara hulka kaza ba waye da hulati yabdi shuriha to sai ka ce musu wannan fasara na akwai kusuri saboda tabbas kun tsaya kan asali ne Al'asar fil kalam al haqiqa dun al majaz amma wala yusaru ila al majaz illa idza ta'azzarat al haqiqa ba a tafiya zuwa ga majaz sai dai in haqiqa ya gagara idan haqiqa ya gagara sai kuma majaz idza ta'azzarat al haqiqa yusaru ila al majaz to yanzu haqiqa ya gagara saboda mai akwai karina cikin hadisin wanda zai samu juya daga hakika kuma majaz akwai akwai karina ko za mu tsaya kan hakika in mu tsaya kan hakika to bawa iya dage da bauta zai zama Allah hmm? ba karina to akwai karina Allah ya ce wala in ne a dai ba wannan in ya tambaye ni zan ba shi in waye tambi wani in bawa ya tambi Allah Allah zai ba shi kenan wannan wannan bawa menene shi wato bawa ne waye zai ba shi Allah kenan gajiyayye zai zai tambi kammalalle wala in ista'aza bi lahu bi zannahu ko wallahi in ya nemi tsari da ni zan yi mai zan tsare shi shin ya zama Allah haike ne matsare da wani kaga shi ya shi ka shi ne har yanzu kenan da wannan muka fahimci bawan yana nan matsayin bawa har yanzu bai zama Allah ba tun a cikin maganar ma wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil abdi hatta uhibbahu uhibbu man uhibbu uhibbu al-abd fa idza ahabbtuhu kaga kare na gona biyu idan na so shi wannan bawa din kuntu sam'ahu sam'u man sam'ul abd allazi yasma'u bi wa basaruhu basarul abd wa yadahu wa rijluhu sannan sai aka fito fili aka ce wala in sa'alani a daitu in bai tambaye da zan bashi yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ka ashe bawon abdu ne roƙo yake ashe kaskantacce ne shi kaga wannan ya zama karina to sai sai ruwayar muslim ma ya fito da abun firi wala ya zalu abdi ta karabu ilayhi bin nawafil hatta ukibu fa idza ahabtu fa bi yasma'u fa bi yasma'u wa bi yusiru wa bi yudiyudi wa bi yamshi yace wa na ba zai bushe ba yana kusanta na da nafil biri har sai na so shi idan na so shi fa bi ai da taimako na wannan bawon nan inda nuhat bil isti'ana da taimako na yasma'u zai da taimako na zai gani da taimako na ta abin da ya damƙa da taimako na ne ba zai damƙi wani abu ba sai na taimake shi ya damƙi mai kyau sannan ba zai kalli wani abu ba sai mai kyau ba zai taka zuwa wani waje ba sai wajen da na yarda da shi kaga ruwayan muslim ya fasar abu a fili kaga anan wajen idan muka ce yanzu wannan ya tashi daga hakika ya koma majaz ba mu kuskure ba saboda mun samu qara'in ba ma ba eh to wannan shine abin da malam ke nufi anan kuma bayani shine abin da ake kira a cikin ilmul bayan ana kiran shi karina wato ana shantantawa ga ingancin aiwatar da lafazi ga majaz ana so a samu alaka tsakanin ma'ana na hakika da ma'anar majaz majaz an samu alaka me alaka tsakanin mutum da zaki jarumta me alaka tsakanin mutum da teku kyauta to dole ba a daukar lafazi daga hakika kuma majaz sai zama daga daga majaz tsakanin majaz din da hakika suna da alaka an gane Na. ya sai hatta amiru an domin ta'biri ya inganta gare shi wa ma yusamma fi ilmin bayan al alaka shine abin da ake kira cikin ilmin bayan ana kira shi alaka wal alaka imma an takuna al mushabaha aw ghayr shi alaka din wato in ma ya zama to alaka mushabaha kamar na mutum da zaki a kira mutum zaki saboda jarumta kaga alaka shine al-mushabaha ko waninta in kana tin mushabaha sumiyat tazawwud isti'ara idan alakan su na tashbihi ne ana kira irin wannan majazi din isti'ara shi isti'ara duk wani majazi ne wanda alakan shi da alakan hakiki da majazi din tashbihi ne an gano wannan hmm. eh tajawuz bil lafzi asali an rajul shida kaman tajawuz da lafazin asad game da mutum jarumi to wannan isti'ara kenan bayan kana bigara mushabaha eh kaman kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min az-zulumati ka fitar da mutane daga dufai zuwa haske Ina kawai daga mutum ya rike qur'ani bai bukatar tutula hakika ta haka ne kaga in za a yi aiki da shi akan hakika shi qur'ani kaman toci da idan an lefa ka dauke wuta kawai qur'ani zai ci gaba da shi haka ake nufi haka wato ana nufin majas ne shi mai alaka tsakanin duhu da ainihin bata mai alakan ka duhu a litukuri nas min min dalala a eh min dalala ila hidayah لتخرج الناس من الدلالة المشبهة بماذا؟ بالظلمات وإلى الهداية المشبهة بالنور أنغاني؟ تومي علاقة tsakanin hidaya da nur saboda idan idan mutum na na ganin haske zai ta tafiya ba wani rikici ba rikici ko zai rudewa in yana cikin duhu ba a rikice yake to da zarar mutum ya bi shari'a zai zama to yana yin addinin shi cikin daidai ba tare da wani rikicewa ba da sauransu A kaga shi akwai alaka tsakanin su na'am wayan gairar mushabaha sumiyar tajawul majazin mustawa to idan ko ba ba tashbihi bane alakan ana kiran wannan wato majazi mursal a gane majazi mursal shine duk wanda alakan ya zama to in ma juz'iyya ko kulliya ko intibaru ma kana ko intibaru ma sayakunu ko abin da ya kama da wannan to sai a kira wannan majazi din majazi mursal wa atul yatama amwalahu ku ba marayu dukiyoyinsu baban shi na mutuwa kan jariri ne kame kudin shi yaya kun dare abinda Allah ya ce wa atul yatama amwalukum kawai marayu ba su kudin su waye maraya ne karamin yaro tun yana jariri baban shi ya mutu bai balaga ba shine maraya baban na mutuwa mai tsamai dan kame kudin shi ka ajiye mai kawai ka taba abunsa haka zai yiwu haka ba zai yiwu ba to haka wannan ashe majaz ne shi ma'ana ijtibaru ma kana wato an tuna da dani wato ana nufin balagagge ake nufi ka ba balagagge mai hankali dukiyarsa amma asalin shi wannan balagaggen wanda asalin shi maraya ne wannan balagagge wanda asalin shi maraya ne ba shi dukiyarsa kaga an tuna an ce ta ce tana tuna ba shi ne ruku wanda shi ne itibaru ma sai a itibaru ma kana dan an ce wabtalul yatama hatta idza balbala gundika fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum sai sun girma sun yi hankali ku su musu dukiyarsu an gano wannan to wannan shine abin nan majazi mursal kenan ga wannan shi alaka itibaru makana dakala imra'atun nar fi hiratin wata mata har ta shiga wuta saboda magi ta shiga wuta saboda magi raba data balam tudi ma hmm? har an yi hisabi na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna an ce ka shiga wuta ya ke nubi za ka shiga wuta nan gaba amma an kawo shi da sigan maji da ta haƙoƙi hukuri saboda tabbas ya faru din an gano wannan ko kaga wannan shi ko menene itibaru ma sa kunu. nan gaba lalle za ka shiga wutar sai aka kawo shi da sigan maji man qala la ilaha illallah allah dakhala aljanna duk wanda ya ce la illallah ya ma shiga aljanna gashi kuma yana zauna tare da mu gashi nan tare da mu yana kila yana ta jijjiki ya ce kuma ya ka shiga aljanna tun ka faɗi la illallah ya shiga aljanna ko zai shiga ne zai shiga kaga to wannan shine sannan akwai juz'iyya kuma alaka misali kaman wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka dama hannu kaɗai mutum ke jefa zuwa ga halaka an ce ku jefa hannayenku zuwa ga halaka hmm? zalika bi ma qaddamat aydihim dama hannayensu ne kaɗai suke gabatarwa shi kafan mutum baya ta'addanci bakin shi baya yi idan shi baya yi eh baya yi da farjinsa amma za ka ce kawai wala tulqu bi aydikum ila taluka nan menene idlaqul juz'i wa iradatul kull fal alaqa al juz'iyya ko kaga itlaqul juz'i wa iratul kull kaga duk wannan akwai shi to wannan duk wannan wani irin majaz ne wannan majazi ne wanda yake mursal eh سمي تجاوز مجازا مرسلا ان كان تجاوز fil الكلمات idan ko majazi ya zama to fil kalimat ne ba in majazin a cikin kalmomi ne a jingina wata kalma zuwa ga wanda ba shi yayi abun ba misali kama a ce yanzu gwamna nasiru ɗan rufa ya yi titi alhali yana can kwanci a gidan gwamnati an ce ya yi titi lokacin da aka yi titin kila ma ya yi tafiya shi ai wannan gwamna ne wannan titin alhali wanda suka wahala suka yi titin ma ba a ambaci sunansu ba ina ba ta gane wannan to menene ya sanya aka jingina mai ba shi yayi ba isnadul fi'l ila ghairi fa'ili kenan an gane an jingina saboda shi ya bada umarni idan kai ka bada umarnin abu da umarnin ka aka yi abu to ana iya cewa kai kai an gane wannan majaz ne akali an gane wannan majaz ne akali misali jingina abu zuwa ga wanda ba shi ya yi saboda wani dalili kamar misali za mu iya kawo misali da can wani aya za mu iya kawo ko hadisi majazi akali eh ba aka zo ɗansu suka soke da kansa ba suka soke ba a suka yi hakikatar tunda kundaru ne yago mutum da yanayin soke amma sai aka cingina abin zuwa gare su was'alul ƙarya ai was'al ahalal ƙarya wannan majaz ne bil hazaf ko hmm. na wa iz najayna wa iz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum su ali fir'auna yanzu ke yanka wani ai wannan hakikatan suke yi an gane wannan can ga ayan nan fa iza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina idan mun karanta shi ji Allah ka bi karatun shi Allah ne dama yake karanta ma annabi qur'ani Allah ya ce fa iza qara'nahu a wannan majalzi ne akali in mun karanta qur'ani fattabi qur'ana ka bi karatun wane ne mai karanta mai qur'ani jibril qul nazala bihi ruhul amin ya Alakalbi ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ko kaga nan wajen fa'i za qara'a na hudun nan ai in mala'ikan mu ya karanta ka bi karatun sannan kuma bayani daga wajen mu yake sannan ayan nan ma shi ma wasu malamai sun sanya shi daga ciki can wala karkalakun al'insan wa na'alamu matu wasu biyu nafsu wa na hannu akarabu ka ce wa mala'ikatu na akarabu ilaihi min hablul wari kamar yadda al'allama ibn kafir ya fassara shi da shi cewa nan ƙurbul mala'ika ne ba wai kusancin Allah ba saboda karina iz ya talakal mutalakiya ne an anil yamini wa anil shimali ka'id ma yaltizu min qawlin illa ladai raqibun atid to duba duba wannan qara'i ne yana da amfani wajen fassara wannan shi ne na majazul aqliyan in kana tajawuz fil isnad eh majazi aqli inda wato majazin wajen isnadi ne a jingina abu zuwa ga wanda ba shi yayi shi ba hakikatan saboda wani dalili da wani hikima hmm. Hmm. Na'am, sabbin الكتاب aiki eh. da hasanin mustarakin islami asali na farko shine tauhidi ma'ana tauhidi wato ma'anar tauhidi a wajen mutazila wa anna Allah ta'ala munazzahun an tashbihi wa tamthil shine Allah abin tsarkakewa ne daga tashbihi da tamthili laysa kamithlihi shay babu wani abu misalin Allah kaga mutun na cin wannan zai ce alhamdulillah da mu da mutazilawa aqida mu daya mu ma ba mu yadda ayi ayi ma Allah tashbihi ba ko ayi ma Allah min. tamthil ko kuma wannan kalma da suka yi amfani da shi kalma ce mujmala ana kiran wannan kalma mujmala an gane ku a idan kalma idan mutum ya faɗi kalma mujmala za ka ga cewa da kai da shi kamar kun yi daidai amma in ka nemi ya tafsil sai ga da kai da shi daban-daban kuke shi yasa idan dan bid'a ya faɗi kalma mujmala to ka ce mai me kace nufi da ita misali kamar sufi dan hakika in ya ce maka tauhid ya ce ai mu muna son kaɗai ta Allah muna son tauhidi kalmar tauhidi ka kai ma ba sa rabe kana yawan maganar tauhidi to ga sufi shi ma yake alhamdulillah kuma muna muna muna yin tauhidi to shin da kai da shi dai kuje kaga dai kun yi ittifaki wajen kalma amma kun bambanta wajen ma'ana shi ma'anan kalmar tauhidi a wajensa duniya gaba daya shine wahdatul wujud an gano wannan wahdatul wujud al-abdu rabbun wa rabbu abdul ya laita shi riban al-mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai san ilimi na wane ne mukallaf shi in ka ji ya ce tauhid to ka neme ma bayani yana nufin duk duniya gaba ɗaya duk abin da ka daga a duniyar nan Allah ne shi kaga kenan komai ya zama ɗaya kenan da Allah da bawa sun zambe sun zama abu ɗaya shi ne tauhidi inda sufi alhaƙiƙi kuma idan ya zo fassara ya ce la ilaha illallah zai ce babu abin bauta sai Allah haka zai ce ma babu abin bauta sai Allah ya yi daidai ko? ya kuskure na yi eh kaga in yace babu abin bauta sai ce me kake nufi da la ilaha illallah shi ma yanda kake faɗin la ilaha illallah irin ma ya fi ka faɗa zai zauna ya tai ya tai yana rawa ko la ilaha illallah la ilaha illallah ya tai alhamdulillah shi ma ya yarda da abin da na yarda da shi abin da ka yarda da shi da na shi da ba shi la ilaha illallah din shi babu abin bauta sai Allah kaga in ka ce babu abin bauta ba bauta sai Allah abin da yake nufi duk abin da ka bauta wa Allah ne duk abin da ka bautawa babu abin bauta sai Allah shi mai bautan gunki Allah ya bautawa tunda babu abin bauta sai Allah mai bautan rana Allah ya bautawa mai bautan wata Allah ya bauta ma wa mal qalbu wal khinziru illa ilahuna wa mal lahu illa rahibun fi kanisatin an gano wannan ko kaga shi ba salabe wajen fasara zai ce a'a kai kuskure wajen wannan fasara sai daga ce babu abin bauta a bisa cancanta ko babu abin bauta da gaskiya sai Allah to sai ya ce maka to eh, ai al'asal fil kalam al haqiqa dun al majaz to ai ni na tsaya kan haqiqa na tsaya kan asali kai na ka samu wannan karin abu sa cancanta al'asal fil kalam kuma adamul hazaf asali ga magana rashin hazafawa ba kai da ka kawo wannan abu sa cancanta ina ka samu shi shi zai zauna yanzu idan hakika yana jiran ɗansa ba bai kara kan shi don shi ya tsaya kan me kan hakika an gani ka ce mai Allah ta'ala ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wannan saboda abinda Allah shine gaskiya kuma abinda suke bautawa kuma bayan Allah shine ƙarya haka to shi yasa muka ce babu abin bautawa a bisa cancanta ashe ana bauta ma abinda ba Allah ba wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah ashe kenan ana bauta mu min dunillah ashe akwai masu bautan Allah ko masu bauta mu koma bayan Allah to wannan shine karinan mu da muka yi amfani da shi wajen nuna cewa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah ku fahimci wannan to saboda haka ire-iren wayannan kalmomi ko da ka ci dan bid'a ya faɗi wata magana daidai da naka to ba daidai kuke ba ka ce yayi ma tafsiri. al-kalima al-mujmala al al-mustamila al-mustamila lil qada'i was sawab yustafsaru amma anaha fama kana usbita bi lafzihi ash-shar'i wa ma rudda ko kalma dunkulaliya mai ɗaukar daidai da kuskure idan mutum ya faɗe ta yustafsaru an ma'anaha za a nemi fassarar shi game da ma'ananta mai kake nufi fa ma kana haka in ya fassara ya zama daidai ne to sai ka tabbatar da shi da lafazin shi na shari'a in ya kasance ko ba daidai bane sai a tunkuɗe a ce ga abin da ake kaza ne wannan magana kuskure ne kun gano wannan to laisa shabihi a wannan tashbihi da tamsil me suke nufi da shi ba irin yadda kake nufi ba su mutazilawa sai suka ce tashbihi da tamsil suna nufin a kore ma Allah sifofin shi gaba daya suna nufin Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana su idan ka ce Allah yana ji to su a wajen kuka ce Allah yana magana ka kamanta Allah da halitta kawai su kafin mutum ya zama tobe bai yi ko tamsil ba sai ya kore sifofin duka sami'un bila sam'in alimun bila ilmin hayyun bila hayat mutakallimun bila kalam bila ya zama to gundarin suna ba ma'ana haka suke fasara shi kaga shi na kaga ma'anan tajbihi da tamsil ba irin namu bane misali na'am sannan ba mai jayayya da Allah a cikin masarautar shi kuma wani abu baya gudana ga Allah daga abin da yake gudana ga sauran halitta kamar magana magana yana gudana ga halitta to baya gudana ga Allah Allah baya magana inda ku ci ci yana gudana ga sauran halitta baya gudana ga Allah gari gari yana gudana ga sauran halitta baya gudana ga Allah rayuwa yana gudana ga sauran halitta baya gudana ga Allah duk irin wannan kaga wajen sun kore sifofin Allah hada zahiru yuti rahma wannan zahirin magana a cikin shi akwai rahama amma karkashin kasa azaba ne fi muwafiqu lima salamu na salih duk wanda ya ji su zai yi zaton wannan aqida nasu ya dace da salamu na salih lakin da mun bana alayhi nata'ija khatira sai dai sun gina wasu irin natijoji masu haɗari a cikin wannan ala sabilil misal akan hanyar misali ba wai iyakar cewa ga misali nan awwalan nafa an yakuna lillahi ta'ala sifatun azaliyya wato sun kore ya zama Allah yana da siffa na na fil azal ba sai da Allah yana ci tun fil azal ba yana gani tun fil azal yana magana tun fil azal yadda ba min ilmin wa qudra kamar ilimi ba su yadda ba da kudura da haya da sam da basar wa gairu zalika eh wai in ba zatin sa ba wato su kawai sun yadda suna cewa ne a wato sami'un bi shi basirun bi shi hayyun bi zatihi su kawai sun kore ma Allah su wani sifa zatin Allah kawai suka tabbatar wal qawlu bi wujudi sifatin qalima indahum qawlun bi ta'addud al ulama wato ra'ayin samuwan sifofi kadima a wajen Allah a ce wai jin Allah tun fil azal yana nan ganin Allah tun fil azal yana nan sun ce wannan magana yana janyo abin da ake kira ta'addudul ulama a samu kadimai da yawa Allah ta'ala qadim sifofin shi ma mai to an samu ta'addudul qudama sun ce wannan shirka ne suna kira ahlus sunna mushrikun an gani bai shirka da ahlus sunna suka yi tabbatar ma Allah sifa Allah yana ci Allah yana gani Allah yana magana Allah yana da hannu to wayannan sifofi kuma sun ce tun fil azal suna nan kamar yadda Allah tun fil azal yana nan to kaga Allah qadim sifofin shi qadim an samu ta'addudul qudama an samu shirka kenan tare da Allah a cikin a cikin a cikin kadimanci tunda Allah kadim ne bai dace kuma a samu wani abu kadim ba to Allah kadim sifofin shi kadim sai aka samu mai ta'azzur ku da ma ba nan an samu ayin shirka in ji su suna cewa ahlus sunna suna tashbihi suna shirka da Allah an gane su sun manta cewa Allah ta'ala wato Allah da zatinsa da siffofinsa duk su ne Allah ɗin? ko ba ka ba da zatin Allah da siffofinsa jinsa da ganinsa da maganarsa da kudurarsa da iradarsa duk Allah ne ba wani su sai suka ɗauka kamar jin Allah wani halitta ne wani abu ne daban ganinsa wani abu ne daban maganarsa wani abu ne daban to ba su yarda cewa jin Allah ba ne shi ganin Allah kace duk wayannan abubuwa gaba ɗaya Allah ta'ala ba shi da wata siffa. kadima in ce Allah yana da sifa kadima to ka jingina ka jingina ma Allah ta ka jingina ta ajurul gudama, kadiman suna da yawa kuma jingina wannan ta gudama shirka ne to ka ji irin rude wanda suka yi yanzu kamar ni a matsayina na mutum yanzu ai ni mutum ne akwai zati na sannan kuma ina ci ina gani ina magana ko ina da kudura ina da kaza ina da hikima ina da kaza ai duk wannan siffa ne tare da ni ba wai wani abu ne can man. idan na kasance halitta to duwa ina sifofi zuma halitta ne shi Allah tunda ba halitta bane shi to duk sifofi zuma ba halitta bane to wannan shi ne mutazilawa duk da zurfin tunanin su suka rikice suka kasa ganewa kuma suna da awan cewa wai su ne ma'abota hankula wanda yake gangariyar hankali wanda babu kuskure amma gashi ko mai rauni ya san wannan wannan hankali ba mai kyau bane na'am wallahu wahidun la sharika lahu min ayi jihatin kana sai shi Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ta kowane bangare ya kasance fa yadhhabu al-mu'tazila ila anna Allah laysa li jihati eh mu'tazila sun tafi wai Allah ba shi da bangare wala bi yamini eh shi ba ma abocin gefen dama bane ko gefen hagu ko gaba ko baya ko sama ko ƙasa annahu la yuhidu bihi makan cewa babu wani waje da ya kewaye shi kamar suna so su nuna ba su yarda Allah yana saman al'arshi ba hmm. duk ayoyin nan da suka yi magana kan sun mastawan alal arsh to su mutazila wato ba wai sun inkarin ayan bane sun yi tawilin shi sun ba shi wani fassara sabanin abinda Allah yake nufi sabanin abinda manzo Allah ke nufi sabanin fassarar magabata wala yajidi alaihi zaman kuma zamani baya gudana ga Allah wa la yahsulu bil makan kuma waje baya iyakance Allah wala al-akhta ko kurakurai bal huwa alladhi lam yazal wala lahu zaman Allah shine wanda bai guje wanda bai gushe ba kuma bai da zamani ba shi da wuri Allah bai da iyaka نعم باب المصدر نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب المصدر babi na masdar shi masdar suna ne mai nasba wanda yake zuwa na uku a cikin tasrifi na fi'ili shine na uku kaga daraba ya darba kaga darba shine na uku ina cewa da arrafa al-mu'allif al-masdara bi annahu alladhi wato mawallafi malam yayi ta'rifin masdar cewa shine wanda yake zuwa na uku a cikin tasrifin fili. ma'ana dalika ma'anan wannan annahu law qala laka qa'id da mai magana ya ce ma daraba ya ce ma ka sarrafa daraba misali فإنك تذكر الماضي أولا ذاك sannan ka zo da mudare sannan ka zo da mazdar ضرب يضرب ضربا نعم وليس القلب هنا معرفة المصدر لذاته anan manufa a san masdar bane wato manufa a wannan karatu kawai ana so a san maf'ul mutlaq ne kawai huwa yakunu masdara shi maf'ul yana zama masdar ne shi huwa ibaratun amma shi ibara ne na abinda ba ba labari ba min ma dalla ala ta'kidi amilihi shi ba labari bane amma yana nuni akan ta'kidi na na amilin sa kaman darabtu darban qira'atu qira'atan kaga wannan qira'a me shi maqul mutlaq li ta'kid qira'atu qira'atan aw zid alayhi wa rattil al tartila wa kallama Allah Musa taklima kaga wannan taklima din maqul mutlaq li ta'kid au kuma makuli ya zamanto yana magana kan nau'i an gane ko akwai makuli mutlaq wanda yake magana akan nau'i misali kama a ce fatarar waye fatarar arda la wahiya taburu barra sahar fatarar jibal tasabuha wa wahiya taburu barra marra sahar za zaka ga dutse kana tsammani ya ce amma tashin kiyama ya zo fahiya tamurru marrasaha tana wucewa irin wucewar girgiji sun Allah allazi allazi an atana kullu shay sun tana wucewa in an ce fahiya tamurru marran wani irin mafulul mutlaq ne wahiya tamurru marran litauki tana wucewa matsar wucewa kama aka ce fahiya tamurru sai aka yi zafa marar sahab kaga ya zama kul mutlaq lin naw fa hiya tamurru marra sahab an gano wannan ko tana wucewa irin wucewa na girgiji wannan maful mutlaq lin naw ya faɗi irin nau'in wucewa ko fa hiya tamurru marran shadidan wato in an sifanta shi marran shadidan shi ma maful mutlaq lin naw in ma a yi idafan shi ko a ko a sifanta shi duk yana nuni akan wato nau'i na adadi ko kuma na adadi darabtuhu zarbatan yaya kaga wannan ta'un da na sa mai ya tasar da shi daga takiri ya koma mai lil adad an gane ko waqaftu waqafatan ya bambanta da waqaftu wuqufan wuqufan li takid waqafatan ayuwa dai tak an gane wannan ko sharibtuhu shurbatan ya bambanta da shariftuhu shurban an gani shurbatan wannan ta'un ya mai da shi littaki fajili duhum samani da jaldatu wannan na'ibul maqul mutlaq samani na da an ce fajili duhun, jaldatan ko to ya ka sa aka sa mai samani na wannan na'ibul maqul mutlaq kenan fajili duhun jaldatain kaga adad jaldatain ce wanda muka yi shi ba khabar bane shi to ya fitar da abin da ya zama khabar daga cikin ainihin mazarori misalin ce wanka fahimtar ka fahimta ne mai zurfi kaga wannan fahimuka مبتدا مرفوع بضمه هو مضاف والخبر مضاف اليه فهم خبر مبتدا مرفوع بضمه هو منقول دقيق نعت مرفوع بضمه wannan fahamun khabar ne shi ko masdar ne shi to wannan ba a kiran wannan maf'ul mutlaq shi ba khabar bane shi daga cewa mimma dalla ala kaza yufidu anna al maf'ul al mutlaq al awwal al mu'akkid wa jaglan farintu farihan an gane ko farahan kaga sai amfani da jaglan wannan na'ibul maf'ul mutlaq ne wannan jaglan kaga an yi amfani da muradifuhu ko muradif ne wannan fariha farahan wasani al-mubayyin li al amil sana akwai al-mubayyin li naw'il amil mai bayanin nau'i nahwa ahbabtu sa'i hubbal waladi aba na so malami na irin san ɗa baban shi na ga hubbal walad أحببت غرفة نعم وقفت للأستاذ وقوفا مؤدد na tsaya ga malam irin tsayawan mai ladabi mai ladabi to kaga wajen ya isar da sako ba wani sako ya isar in ka kaga da karatun na hauka koyi wani tarbiyya ba to dole ne ka ringa yin hankali ba wai karatun ba kadai wanda ba zai gano sako ba shi mai littafin in Allah ya yarda zai dan isar da ko sakonni guda biyu ba kowa zai gane ba in ya sa su da yawa za a gano wannan su biyu ne wannan kaza ne yanzu sai dan tura sako ɗaya a ƙasar littafi in dai wannan sakon ya samu shiga ya gama da kai yaki an gane to haka masu littafin suke yi a ganin wannan gashi ya riga ya isar da wannan sako ba kowa zai gane ba daga nan sai wani ya ɗauka to ai miƙe wa malami an zo yana shiga aji a miƙe sunna ne gashi ma an ce mai hujja sai ce gashi na a cikin tuhatu suni saniya zo <laughs> daga dole ne mutane su ringa lura aqidan ka shine farko komai ka ringa auna shi da ƙidanka. In ya yi daidai in bai daidai ba duk darajar shi ka taka shi yawa fasalisu al-mubayyin lil adad sannan na uku eh, mai bayyana adadi darabtul kasul zarbatai na bugi mai kasala bugu biyu na buge shi bugu uku Thank you. kamar yadda suka saba kuma da sauran malam mai tambaya da farko ya ce ina da mata biyu ko gidan na da manyan yara karaman na da ƙananan yara ne manyan yara suna jami'a a shekara ya kamar miliyan kananan ah, yara kuma a shekara da firamare yana kashe musu dubu ɗari shi ne sai karaman take zuwa cewa ba da adalci ba sai ke cewa haka ne a nan ba za a ce ba ya adalci ba da su ma yaran da aka ce dubu ɗarin nan sun sun kai wancan mataki su ma za a kai su wannan jami'a ɗin sai dai in yayi nufin cewa ba zai kai su irin wannan jami'a mai tsada ba zai kai su ne mai arha wanda ba za su samu karatun sosai ba amma ɗan shi ma in sun kai wannan mataki shi ma zai zai kai su zuwa ga wannan wajen to a nan wajen ina ganin babu matsala sannan kuma hanya mafi sauki da ya kamata ya kubuta daga wannan ya ringa ajiye ma yaran kuɗi a cikin account idan wayannan ya biya musu miliyan ɗaya su ma yi ajiye mu wayannan nasu kudin a cikin account idan sun kai shekarar da za su yi karatu sai a fito da wannan kudi a cigaba da da hidima shine hanya mafi sauki amma mutum na iyawa kowa in ya kai a mai kowa in ya kai a mai wayannan sun kai matakin a basu gida a basu mota su wayannan suna kanana to a hankali a hankali su ma an sun kai sai a basu wayansu wancan ya kai a bashi har a gama Allahu a'lam ada wanda ya ce ya ji wani malami yana cewa hadisi da ke cewa inda shaitan ya jiri bini bini adam majalar dam ne ce wai majazi ne ba hakiki ba to ya aka yi zan majazi al'asar bil kalam al hakika dunal majaz to shi da ya ce majazi shi zan fada ma ya ta aiki wajen mana bayani ya aka yi zan majazi sannan kuma wane ne a cikin magabata ya tafi akan ra'ayinsa an gane ba wai kawai don za ka iya fassara abu da larabci ba wani lokaci za ka fassara da larabci ya fito amma wane ne ya goyi bayan ka daga cikin magabata wanda su suka fara yin addini tunda addini ba kai ka fara yi ba ko to tunda ba kai ka fara yi ba wanda suka fara yi me suka ce dan mu mun yarda da su kai ba mu yarda da kai ba an ce fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna shi rayayye ba amince mai da fitina yau wanda suka rafa mutu akwai garanti cewa mutanen kirki ne kuma Allah ya yarda da su kuma ya yarda da addinin su saka wannan fassara shi kan majaz san rai ne gaskiya sai dai in ya kawo dalili daga magabata wanda suka nuna haka sabanin haka shi wannan mai wannan yana so da ya kore shigan aljani cikin dan adam shi yasa ki kokari ya wannan kaucewa amma duk manya-manyan malaman da muka sani daga cikin salaf ba a taba samun wanda ya inkarin shigan aljani cikin dan adam babu shi inkarin shigan aljani cikin dan adam an fara samun shi ne daga mutazila saboda haka duk wanda ya dauko wannan ra'ayi yanzu ya ɗauko fahimta ne na mutazila ba fahimta bace ta ahlus sunna na'am wani na da hukunci kiran sallah ne ka da aka yi kafin sallah kafin shigar lokaci bai halarta ba Allahumma sai dai sallah ba kawai sallah ba ne ake kiran shi kafin lokaci yayi an gane ana kiran sallah sau biyu a kira shi na farko domin a farkar da masu bacci sannan a kira na biyu in lokaci ya yi, alfijir ya riga ya fito na gaskiya din A gani amma an kira sallar Azahar karfe ɗaya. ko an kira shi karfe biyu duk bai yi ba an kira karfe sallar magariba karfe biyar da rabi ko karfe shida bai yi ba a yanzu misali dole ne in lokaci yi in rana ya riga ya faɗi a kira sallah din eh wannan kusan kamar shawara ne ruwa ce yake da ita ba ba shine yake cewa ya zai yi mata ina mana shawara kusan sai ga ita wannan budurwa mai bani bani ko kuma wato ta fara nuna mai halin da tun kafin mata shigo gida idan har bai mata tarbiyya na ainihin barin wannan bani banin ba to in shigo gida ta shigo gida fa ya shiga uku an gane wannan ko zai zama to alakan shi da ita kawai ba in bai bata ba ta yi fushi da shi za su daɗe suna gaba da akwai wanda ta iya gaba akwai wacce sai sai su yi watanni in bai mata magana ba ba za ta yi ba in ya ake cefane, ne kudin cefa ne ta ɗauka ita ma ta ɓata rai shi ma ya ɓata rai haka za su ta yi wata da watanni ba za magana sai ya zo ya karyo ya bata wannan abin da yake bayarwa din sana'a a zo na lafiya sana'a ya ga murmushinta to irin wannan gaskiya in mace ba ta shiga kwaɗayi ne mafi alkhairi mutum ya ga ya ɗan yin nasiha daga cewa lalle nasiha nan bai tasiri ba to gaskiya ba ya san ya san dabara da zai yi da wata dabara ya rage nashin ko shi ne malam wanda ya ce idan ya zama fitsari sai ga wani ruwa yana fitsari sai shi kamar wani wani matsala ce ne ne hukuncin ya zama gama yakan zo mutum gina masu yawan shekaru ba su yi aure da wuri ba ko kuma lokaci kawai haka nan kawai rashin lafiya mutum na gama fitsari sai ya fitowa za ka shi fari yadda ka san ruwa bai da kala irin kamar ruwa haka mai dan kauri to irin wannan in yana fitowa in ya zamanto lokaci lokaci dan kaɗan yake fitowa to in har alwala mutum ya karya alwalan shi dole sai mutum ya fitar da shi ya wanke sannan ya sake alwala Allahumma sai dan ya zamanto salsal akwai salsal wanda ya zamanto salsal wadi salsal mazi akwai salsal wadi wanda ga yana ta zuba baya tsayawa to ya ga ya zama rashin lafiya ya je ga likita to irin wannan inda yana ta zuba baya tsayawa to wannan ko da mutum ya yi alwala ya ganshi kawai ya je ya sallah abin shi ba matsala amma in yana zuba na wani lokaci kuma ya tsaya to mutum ya tsaya da zarar yana zuba ya tabbatar da ya kautar da shi tukuna ya wanke gaban shi ya sake alwala sannan ya je ya sallah ta biyu a أحكام وأقوال وأشخاص وين كثير أنا نقول فتوى أنا أقدر أكد زامني da kuma ainihin wuri wani lokaci fatawa mutum yana so ya saki wata fatawa sai ya duba irin zamanin da yake ciki ko kuma ya duba irin wurin da yake ciki irin wannan wajen yanzu zan iya wannan zan iya irin wannan fatawan kuwa an gane to sai ya duba in ya ga yanayin wajen to sai ya dan canza fatawan saboda maslaha an gane to akwai fata wanda za ga mutum ga yadda fata wanda take hakikatar. amma wato zamanin da yake ciki baya hukunta hakan misali yanzu a zan ba da misali makarantun boko da muke da su yanzu a Najeriya makarantun boko madaris ne iktiladiya a ƙa'ida na shari'a baya halatta baya halatta a yi karatu a kasu a yi karatu a abu a yi karatu a vuk a yi karatu duk jami'o'i da makarantun boko mu duk makarantun boko mu da ake haɗa maza da mata haram ka gaya kenan yanzu aka sai mu dakata cif ba karatun boko kawai <laughs> ina fata ka da magana na ku a nan wajen za a dakata cak kowa zai zauna gida sai lokacin da muka samu makaranta wanda yake babu ikhtilat sannan fara karatu yaushe za mu samu yadda muke lalatattu yan najeriya a yaushe ake tunanin za a samu jami'a da makarantun boko da makarantun firamare wanda babu ikhtilat a ƙa'ida kamar saudiya yanzu makarantar maza ba a garin mace ko ɗaya a wajen ko ɗaya ba za a ganta ba akwai akwai kismul banat akwai kismul rijal kowanne da nasu bangarorin an gane to nan wajen sai ga an haɗe wani lokaci ma kuna tutorial ga tanan ga tanan ga tanan to yanzu yaya kaga a ƙa'ida yaya za a haramta to in aka ce za a haramta to kun daina yin karatun ce nan gaba ɗaya amma kafirai za su ci gaba da yi su za su ci gaba da mallakan ku su ci gaba da mai da ku bayan su misali to yanzu ya za a yi Eh? da ku zama bayi na kafirai da ku yi haƙuri da abin da ya samu ba kuna so ba ne haramun ne bai da kyau amma ba yadda kuka iya ne an gane ba yadda kuka iya kuma gashi kuna son ku don samu ilimin da za a samu likitoci a cikinku a samu injiniyoyi a cikinku wanda za ku taimaki addininku da kaza da sauransu kun gane to irin wannan sai malamai su duba yanayin fatawa din asali irin wannan makarantar bai halarta ba to ga irin halin kuma da muke ci mu janye gaba daya mu jira sai lokacin da komai ya gyaru hmm? to akwai ka'ida wai idza ka azara al-aslu yusaru ila al idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanya in babu ruwa za a yi taimama in babu ainihin naman in babu naman rago babu kaza yunwaye bala'i za a ci naman an ce in dare dare buzuzuma yakan zama nama yin dare dare misali hmm? to kun ga wannan shine irin wannan misali akan duba yanayi sannan wani lokaci ga mutum yana cikin an ce cin naman alade haramun ne idan yunwa ya yunwa ba kaga fatawa ya canza saboda lura da yanayi lura da yanayin da kake ciki sai fatawa ya canza an fahimci wannan to kuma sannan akwai sanda malamai suka ce ga misali yanzu jihadi idan iyaye suka idan iyayenta kace za ka je jihadi sai iyaye suka hana me ya kace mutum ya haƙura ko to idan ya haƙura to idan kafirai ka afko garin ba kaga halin da ake ciki zurufin da ake ciki ya canza to nan dole fatawa ya canza kafirai ka afko mana ya zama ya zama abin a jihadin dafi a nan wajen ba a neman izinin mahaifi shi ma mahaifin haɗawa zai yi akwai bayanai sosai da malamai suka yi akan fatawa kan canza lura da amma akwai fa abin da bai canzawa tauhidi baya canzawa har abada akwai mutagayyirat akwai kawabit dole sai mutum ya san abubuwan da ke canzawa ko mutum ya san abubuwan da duk bala'i fiye da aka yi ba sa canzawa a gane akwai sanda sallah ke canzawa sallah da muke yi sallah mai ruku'u mai sujada mai yawa za kuma ana ana ana kuji ana sallah sallah ya canza ko to wannan shine dai a takaice dan bayanin dai bayani ne mai tsawo yana buƙatar a tsaya sosai wato a tsaya a yi bayani shi yadda ya kamata in Allah ya bamu wani lokaci za mu kawo misalai irin zaman makan a ahwal ko kaman kaman ainihin yakan canza lura da shakka yanzu haka tambaye ka ya hukuncin sumbantar mutum ya sumbanci matar shi da ramadan ya hukuncin sa ya halatta kawai shi ne asali ya halatta mutum ya sumbanci sa to amma karɓar kalla akwai wani mutum ba kawai in matar shi ta mai burbushi zai fita da ruwa ba ma wai ta sumbance shi ba murmushi kawai zai fita da ruwa da ke wannan halin ya canza alfatuwa ta ƙaddaru a a nan za a da fatawar nashi na musamman haramun da shi yayi kun gane shi za a ware shi kai kai haramun ne amma amma sauran mutane ya halatta to haka abin yake an gane to duk irin wannan abuwa cikin usulul fiqh ba dole mutum ya karance su in ba haka ba sai mutum ya tsaya kikau yadda ka san dutse ko bai ce haram abin da yake daukar lalura ko hajiyat akwai abubuwan da suke bukata yakan sa mutum ya aikata su mace tana ciwon abin da irin asma din na mai tsanani tana ta nishi mutuwa shi nan kuma za ta iya mutuwa nan da wasu mintuna aka duba ba mijinta ba kowa ba kowa sai wani dan a caba da mashin ta ka ce to matan malam ne kuri a bacci ana ganin ko a bacci tunan malam malam gida zai fada malam baya nan shi malam zai fada ga doki matar shi akan ataba kuma mu mazan ba kowa wajen sai maza kuma ga shari'a hannun Allah in ka taba ka taba haram kutiba libni adam nasibahu min az-zina zinaliyat al-badash ka kama kai zina kai zinaliyat to kuma an dauke ta an sa kan mashin an sa ma dan a chaba a jiki yana tukawa haramun ne sama a nan wajen ya halatta a yi haka ɗin don a ce kiranta ko kuma a ƙyale su mutu saboda wani ya ce wajibi irin wanda ya sa faruwa a nan saudiya wasu 'yan sanda saboda sun saba 'yan sanda sun saba su ɗaya da ya fi lahi sun yi mace guduwa yake an musu tarbiyya kwata-kwata ba ya zaɗa sadar ya taɓa mace ma'anar na tsarin da ismul banat ya kama da wuta matan kuma babu hijabi a cikinsu in suka fito ana so a kashe wutan in suka fito sai a tura a ƙara ingiza ciwo kan zuwa ga <laughs> to haka haka mata da yawa suka mutu saboda sabo su abin da ba saba bane a ce su ga mace ta fito ba hijabi subhanallah sai su kora ta ciki to ga irin wannan kaga abu ne wanda yake halin a musulunci baya halatta ka fito din kamar lura in ya kama za ta yi fito ko tsarara ne ta ce ranta wannan Allahu eh, shi ne eh, ba ala. Allah ilaha illa